الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu yanzu ya ci bi aminci wuyin wuzu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam ya ci gaba karafi daga risala fitnatu khilafati Daesh al-Iraqiyya al-Maz'uma ya sheik abdulmuhsin al'abbad al-badr hafizahullahu ta'ala ko ji gane ku mai kafin ya tashi yinan na tsafo wutsani ya muharram 1440 kalenda nigeria na dinde da tsafo gogi beni ya september 2018 kalenda miladiya nan sheik abbad حفظه الله تعالى ومما يؤسف له أن فتنة هذه الخلافة المزؤومة التي ولدت قبل أيام لقيت قبولا عند بعض صغار الشباب في بلد الحرمين أظهروا فرحهم وسرورهم بها كما يفرح الظمآن بالسراب وفيهم من زعم مبايعة هذا الخليفة المجهول وكيف يرتجى خير ممن يبتلوا بالتكفير والتقتيل بأشناء القتل وأفظائه هو مما يؤسف ممي تكيشو له أن فتنة هذه الخلافة المزؤومة كده فتنة زا فتنة ISIS فتنة داعش قد جانا أخو ندار العنفة التي ولدت kabla ayyami na fociyon yi ji babu ni gasa a cawo ni lafiyas kamulan inda ba da sigari shabab ba e a ji ba fowa jiji a ga irin wuce go amma ni ji gani buyi si ba baladil haramai ne ya shi ya haramai ma mana makka da madina ko kiyar saudiya a zaro farhahun ba fowa ji a ga ya fayin ba wasu rurahun a maimanin biha be daular icc kama ya furaku zama bi sarab ke mina zanen nuwan wani wọn fayin gbagangani da gidi bi sansan yana ke gidi bi sansan wagai da zan kwata wagai da ta kwata iboro ba tsoji wa sai ne koki a ganin wajen wajen ɗago eh. kaki mm-hmm. yau jigai gan a sarabu mai gai gidi bi sansan ga tun ba ga wale noye wale ya noto zan do cin wele da ni wa ga ko mu ja go jin ga betu wa jiki an wale ya a ta gbaru fun do ce lege ke la fe ndola musulmi sai ji sai su sai ji go iraki gangani be siriya yan mu da ba tun ba ga ni wa da le ne izawu izawu izawu izazun izazun bombin bombin masiba masiba bala'i bala'i ko ji na ko wasihim ta ce ba rufin wuce man za'amu bayata hadha al-khalifa al-majhul ade sashi barufu unce wasu ne ga ya mu baya jiya abubakar bagadaji zane zane majhuluna wa kaifa yurtaja khairun mimman yutulu bi tafsiri ke ababa alkhairi ba ya zane ambaci ne bai takafiri ji wata katili da ya zawi bi ashne al-qatl wa azrihi da ya naji sakwagayin ya zawi nan tuwa ga babu nan wato lakumus salam hmm. so gbani wale gan ya gane ya na ko daula ya daish babu ihucho irako hmm. wọn a stand da babu syria zai zane ga wuce tiye daula wanki nan abubakar bagdadi zai ji ma'ewu adewu musulmi da alu sun da ji kashi good now amma wale ga saudiyo maka dambo majina dambo kashi ladnatu da'ima lil lil miya wani iftayen man da ya fatawa na dambo hai a tuki bari ulama kwamitin mawuci koyi jeje wuli kiyo wunda bago koyi jiga ne ko ri'asatul amma li shu'unil haramain ne ne da masallacin haramaini maka be madina nan jikiyo wunda mu suudiyo karatun daga chabe har da zo mai fata ya kayo gwamnati lalita fi ga ya fiya wace ya to gima kanta yiwo ko laji ganewa shari'a musulunci ga lutubi ya alkur'anu ga sunne matsalaci ju da nan dondo ajiye ne za wuce rasawa na amma ya gwa karu jejiyar ne shi wasu kun kidi faro to ji gbaru fi shi na ajiye buwan sako ga niman na na sako jiya allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawfin so ko ya jeji umma ya aminci daga da su ajiji lafiya nan ajiye boya so ko be wuce na ni sashen ba rufu wuce ya jike a su ga adajo yin isis method kici ajiye gbogbo rufu ne ci dajo yin isis so mini ubo je amfani da ni rodilun da ba gina gikin su je zalakatul lifa na ude mangagan

zan do ci unde wuji qur'ani amma unde ke wa qur'ani fe ke wa takfiri unde ci unde wa qur'ani fe ke fe wa za ci rai unde ci unde wa qur'ani fe ke wa training unde ci unde wa qur'ani don wa gon kwa lo camping ni odi ana ko camping na zan do je unji ge da ji muraja ji da bare physical combat an ne bambuloko an ne gumfatewo an ne ceyo an ne ji kanzo an ne ji karetiyo an ne ji taekwondo an ne ce bindigo an ne ce suku an ne ce kpo ne a bele le e yiri nan gafi gino ciyo wadi a ne zafi ra ga zuwa ciyo da ciyo zafi yiri nan ko ji gani ko mi ne ko na ma ke ji foro zan ce ke yuza lajiyan na suku na su ne ga ce jihadi jono a diga na ci kube أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ذلك بارف يجي كيو اجي اجي اجي فينا إيه، إيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإن وده بليه لكيو وفا ẹgbẹ́ lẹ́kíọ́ mọ̀rá ẹ̀dẹ́ ẹ̀hẹ́ kó ṣe ibrahim mọ̀rá ẹ̀lẹ́kíọ́ mọ̀rá ẹ̀nẹ́kí ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي الله مبعثنا ملكا إذ قالوا لنبي الله مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله ده ده يولي كيو ويبتو بيبو ده عليه مرأي كيو مرأي النكي ta تا gida hadisi wani yana nisa a salamu wa alamu annar jannata ta ta zilali suyuf a jayin da kalkashin ibi kwajo wani ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza tun bil ina wa raditu bil zara wa tabatu nazab al bakar sallallahu alaikum zilla wa taraktum al jihad wa taraktum al jihad wa murayin kiyo murayin problem is nothing naji aya naji bi ayi tsaja ta ga guyi go amen ngole ko la tatimu la kam illa bi wujudi ha?

so which are contributing to barufu na jiga agbi kawai ga yaji karatun fiki unwe la babi alula salla azun zaka haji kashi yawaji yawola kulu pata ga babi wuce jibezo àtàtò bá di alikalenci bí bá di usumọ̀ yóò káàkiri pàtàkì ìbò ìṣàbẹ́jì kí o àtàbẹ́jì bá di èjì àádìí zùmọ̀gbó zùmọ̀gbé ko ji gane ko ke waji katuji ba bi alu la azun bi zeke bi yaji bi ya waji bi ya wale bi gugbe waju ti pata ni mo a cewa ne ga yirin ne contribute into jigbe gbaru fun do mini ene eke contribution to jinye tangiri na nasuku eji gbaru fune ejiji asasi ya tu e ibada ji be ne jade bukatu leila na har nan ala jewa wadi chego wadi tafsiri ya tafsiri ene wagun ji akon na sotu to be sotu nga ke nga be malimi fitoriki nga mu ya ke yuzo wujiza no wa recruit ji da recruit ya isis ganga al-qaida yobo kwa ramu ji shinanya Eh? nga mine e kona me e e use a ce lafu fito fi toti je je din nan si ci yin zagi baru fu gina nga ga wai wai ni aga ala ha ko la ji gane wa nga ga wai ni aga ji kiyan aga ala ha awo to mo eji gan wa ewu mu to do wa ji wuce ama aja protocol la complicate shi ne awola eji àwọn ni ze tabunga bago shabu shi bida baza ne fa wale ke jijire adeji adeji ne sana ba waje abin da ne shaji ke ma da babai go wuje nini eh, ba bebe mini wuce ji amfani da yin benin salam so ko ya wa gami ko ba da ganyen na dami ne da lajiki nan eh lari ngo be ne recruit ne ke recruit eh ke new intake na thank you wato zane ci bo yana la kwa ci bo ko kike la kwa ci bo mini bo kadina mini ko la kwa ci bo ne eya zan go cha je ya àmá èyí wọ́n ti àìjí àìrí wọ́n ti jí kí o ń fi bí wí wọ́n ti àfẹ́ wọ́n á chẹ́ká wọ́n sẹ́ ìdí ó di èyí nẹ̀nà lágbẹ̀nánú wọ́n wọ́n ti gba ẹni ti lédé wọ́n á wọ́n sẹ́ ìdí fídíò clip ní ti wọ́n á òjì ẹ̀yú ló bà náà dẹjẹ gẹ́gẹ́ inú ṣẹ́gá bí bífọ́rù ìyàrá jẹ́ abẹ́lẹ́ kí ọ ẹ̀yú náà tó jẹ gbogbo àrọ́jùlọ aláàdí ni khalili fọ́lẹ̀ zúrù àdúkùn mẹ́yẹ khalili nga falata habsi wa sunni kafin da suna ne gobi imran ibn affan sunna buta wuci ne zagin da sunna sane akidawa riji da bayin zagin shi shi yan guji kiyo ngujiya ngujiya ngo be kifza unchi ngo ngujiya ngujiya ya ubani nga bayani sunna ji eh ngo be kurani o mabike no aganga bina nguje nguje sunna nje jinza ginayo inza gina fege be futo inza gina fege uja wariju ebo yi mi wajiya wobe lairi na wajiki na wajiya wana mini e ko na me yake ji amfani be yin be na sukun nga gagan gamanin ari ashishi an ni otu ani an ni gọvanọ jon an ni akimi jon ewo kaza da yo an ni kaza jon an ni da da gumbe da kaza de wo lo no tun otu ona la ndoro ta ni wa do tro ti ba ni iri ah hmm? mu mi ni ẹ̀kọ́ náà yà kí ẹjà ń gan wà graduate wọ́n dé mc wadio wele tundoro lwa hnd wadio wele tundoro wele beto master si to sumo endo la jikia ngwa ngo le gaskiya dole ngwa neje wale ga e yi rin nan ga eh mun da mini ne ji amfani be nan alalima ne ga satal kawai na badi asra ya ga bilu ya dogun be je tibi na sabe ga wa ga biro ga ji be dige je sallana kanu ya ci ma mini ya e kone ya laji kina eh? mini ya e kone laji zaji da ya wuce wani awafif emotion ji iliya banki ashe ba iliya imikar waje ashe ba iliya kaza jaji kaza iliya kaza jaji kaza iliya imikon rine je tuniya waje ka keke waje abin iliya wani iliya ba abu ya koce wakada ana kima cewa a daji masu ba waje alo prison so kwa a wajen wadai ga su baba wa alwega sai na wa morominci ebogo yenne idemi yenne je ji amfani da yina mine kwano mai ke ladi ku za mu ci gumo ne handseti o ji o ci ji be video nja send you turu whatsapp ko turu, sha yo so ko turu zenda wọ́n ti gọ̀fífẹ́ tí ó fẹ́ wo dẹ̀wọ̀n jù fẹ́ tí ó fẹ́ fẹ́ tí waje abile ne fata a jawa riji wasu gujimata gujimata hun karbaci a kato boko haramu ɗai gidiyoci dabo wanda a yaji a boko haramu gwaji a yiwu wanda kina suku wunci na wala wunnin waye nun ki a gafi gwa da da sa sai a ce kuma shi ya yi dipi ne kuji ma shi ba ɗaya za a ji kiyo ɗaya za a ji karayin da lamari yiri ne ne wale gan shekwa ba da gan wakan sayuru ta ja har mimman ni butulu bi takfiri wa takfiri bi ashna'il qatli wa afza'ihi ke wajibi zai ji amaci ne nan da takfiri jin zaina hmm bai wi nan takfiri bai danja sarauni ebona mini danja ya sakafiri jinzo waga zai kafiri bi mana zawon ya game yi muni kashi lawun na hiluna wa lawun ya hiluna lahunna wa maga zai kafiri na wai gadana na suku egiuja da karkashiyan kagu gobiya ebona wala ya jala lawun kafiri na da mu'minina sabila waga zai kafi na wajen nasu kun zane rulu gan biyu ya ga wabba da bai na bai na kula da wata ilbar da abu da ta tu binu billahi wahada waga zai kafi na wajen nasu kun alaga na lada wabu ebe yi likali adalawan da lawan jiki a da lawan hukunci kafi na wajen nasu kaza wuci ga su a jiki a fukunuwa ma jin sallah waga zai kafi na wajen nasu kun ga su a ba ma kana lil nabi wal ladina amanu an yastaghfiru walau kana lil an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wili qurba mudan yani bin abaga fara ya mushrikina kaga sai da tsobana wa yoga takafiri nga gangan nta agagun dana wa mo bombin be zawushi be titiya ganda da gun mulki na je mulki diciji nta bela

kan nan doci gashi yau cile ga yajin wata ye muyin kan ko yi be ni su saki ko yaji da jin wata ni ka bunje tunani gashi ne eh yaji wannan mu maji bu kwara mu je be da na ku be ne lusu da nan e boye ne zan doci jina musulunci la ta sunna da da inda hm wace ani be be ma wala to ka biya ji feji musulunci ga addini musulunci ga addini ne terrorist yo wani lugwa zaman lafiya dabwa crime ebe laadokun bọ́bí ṣe ebe láàgẹ̀gẹ̀ àfẹ́bẹ̀ wùzàṣà àfẹ́bẹ̀ dín èmìṣì náà àfẹ́bẹ̀ dín èmìṣì yẹn ná àtàtọ̀tà sí yí mẹ́kàndájọ́ ìmákọ́lẹ̀ yí mẹ́kàndájọ́ agagagún bèèrè sí gbogbo àgbà ní àdíṣùgbé ní àgbà àlàgbà ní fílà kàmì àwẹ̀ wọ́n ti gba àdíṣùgbó owó ìbílẹ̀ rẹ̀ mẹ́fìlà gba àdíṣùgbó owó from bulugun maram wọ́n ti daga yanzu daga yízo gbó òṣìkì ko daga yin zashi shi zabuwa wa biyo jikiya wa fiye gbo wumi ino wale ji maka da fun wa fice je kirki da wani ko hmm. ka ku ne fiti ne ta kasir ya ga da ne ji maka da ja je irin da bene ji maka da abin na ja fiye gbomi ba za ka za ka fita ka fita haka za su musulunci ka mutu musulunci wa nga wa ji kaza ka shi wa ji kaza yawanci ga abin yana ji ji maka ta fiti na ganta ta sai din san ko ji gane ko mine ne yi wuce takafiri ga gaga society yana wajin mana makirai musulunci ya ke still the opportunity wuce Alaji musulmi lalata ga fayi ko ya ji gane ku? ngole zanen ma idi ya takafiri jigijigin na jiga fi be ina fondoro ti re wanzu be fondoro za ti abiyan be ani magin maka na ku fi shi'in a da ke sauki ga da lamarin gaje zandoro nan matsagiya ta kafir gafi bai yi wai da rama ya tasha a ne daga yi rahamu man fil ardi ya rahamu kun man fil sama ya kuma zai ke canji masa kuma da sama wani waji kiyo wa kuma yi zandoro na ajiya ta kafir gafi bai yi na ko wale ko wani je sakin zuciya na waji mu'amala ke bagani bai zawon gijina ane maga almumin allazi khaliqu an-nasa mun ne yake be zaji wa yasbiru ala azam ce jan kure ce ce damuwa ne juno khairu min almumin allazi la khaliqu an-nasa wa la yasbiru ala azam mun da alkai daga mun ne yake be zaji ce jan kure la lamari agwa ne zando Nigeria ta kafi ta kafi ga fitu bolo ko wa ci ala tul umuri ya kiyan namu ndị otu dị jihadi a ya amma ga gwamnati ne anyway na nufa musulmi shi yawo kan zai yabe ji kazan wabe maka kazan duk ya gaji lalace ya da ibada jan rai jagogan kaza ji kawai ta kici a jirke wa zuri dilu gancin wabe yana ne wucin awaki goyen lamari lauce ya zo buya ko a jira ko again zando na toci ya yi ya guru fi tafsiri ga da bai nan waje abin le wani wale ga kagun da je kun sabo wasuwa wala su ja da kola ji ganewa wajen kuda ba ni bi tsani wajen kuda wasu wajen kuda ba ni bi jan da lani wajen kuda wasu ina bakari jan da lani wajen ko hmm. Again, zando na toci ta kafi riga da bai nan kasa ko moki wato tinye da ajin hannu wani wani fai legan ku ya musulmi wani sai ci mago latu za ku afusa ku ga likita ce mu wa alam bi manita ka bai gaganci zumu zando na toci ta kafi riga da bai nan ezade ga lefi ji wa fai legan zunubi na na kwa wùmọ́gẹ́yìn jákèlé àwọn sọ́gẹ́yìn yìí wùn ti jí sókún wà fẹ́ ga gẹ́ wùn wa wà ní ẹgbẹ́ náà oúnjẹ tẹ̀wé ìdíyẹ́ wùn lọ́tọ́ àfihàn dìde ń wíyá ní pẹ̀lú ajígá na. àti kìí na again zando na takfiri ne ga da bayi nan support títí tààtí wùn ẹnà mọ́gá àyí zando rẹ̀ náà fondoro mulki ji shi wa fẹ́ sun gani da biki da zai jige wani kawai gagun gungaye ka zai yanga kawai gaji wudewo yau da kare wato ga a gaji yau yau kama duki a gaji lalace no problem alalima ni daga yin da jimakun wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kawar yomi yomikun haza zandu wani ma'aibiya sauti ta kafir gafi benin wa gajin gyara ka ce wa ga ya cin gyara wa gaji e kiyo ngajin alalimin anabi gan unsura akaka zaliman au mazluma za a sallu ga kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun dan do ne matoti kafir, ga da biru wai wa go to zanu chulu le wun ba na fili go ga le wun ba wa yayi de deji kun ji ga dalili wai gare automatically ne de wa ya le wun ba you must be wrong dan do ne to kafir, ga da bi wa wadi tinki zando da ton takfir gadda bi nan wani fele ga yanan wani dole wa jamfani be fosi be karfi e ga su dukiya ga lalace ne ga jin ojo ojo le ojo ne to ti takfir gadda bi nan wani fe za be to ti e society ne pa ta society de de ya lawa jan la ka ta bi society ko la ganewa so retaliation the whole society wafe wazo zango a yi sallama wajen gan zango a tun jikiyan nlo janaiza ja ala ah, kule masu gata ulamitowa wọn ale zayen eh, guwe zakazare emiye eh, ne jadin na sokun fagani biyu ko sokun guya hmm. ba ta wani zango ne zabiri so nga ga ade na sura don guji kiyo wọn jikin guji na e ndo ci maka wale da e ba ba ba zanduru eriri na ikpata nwere ike energy energy thinking system nye na energy idea takafiriji nga fi eti ugbonin shekwa ba daga walwa jiwa la'ula yi shabab yana yi wa dibita ce gbaru fun shi jonin an yarba ubi an fusi a cita ya cita can alil insu ya ke wara na iki kulli na ikin na adami ta tuzan duwan daga ga gazanin wa an yakuna ruju fi kulli tasarrufati ila ma ja anil lahi azza wa jal yandu wani ma ga na ji ba da sun ina su ko da tucin ganin wa an rasul bi tucin sallallahu alaihi wasallam ko da anna fi zalika al ismat wa salama wa najat fi duniya wal akhirah e wannan ne la al ismat wa dabi wa salama bi zaman lafiya wa najat bi gwagar fi duniya wal akhirah bi yato al kiyami ko ga da gonje bara waga da ga adina adino jike wa biman ga fasaluwa da zikiri in kuntum la talamun wa yarju ila ulama in nasihin amma je ba da tun manji na je ji nasiha ji lahu, ya na ko walil muslimin nan da to kenan wa min amsa salamati man fakkara ko fi dalalin mini misali ya zai paye etinye gyo na bisababi ruju'i ila alil ilmi ebe ne zawon ci bi a shewa sunan shi na suku hadisun ci rawa muslim da hadisun ya an yazid al-fakir hadisun ya yazid al-fakir ji faruwa yazid al-fakir nan a kida wari bi da biyu wani gane ko wuce a tinuya daga jabin gauya da haji a gaji jinsu ngan waji jani a a ne kafin sai sai a amma ta kunu na ke shigan wani luwaji na hutu madina na ngumbe fiyan ngumbe sahabi ne ga jabiru ibn abdullahi ne jabiru ibn abdullahi ti fe ji bayani shi masallaci a na biyu e tiyan zanu tun ji aga be danan so kwa be fabi ayin a ta tangwa ya ci ga ku tiyan mu ti fe ji bayani ani hali mini ya wa ne fe ji ke a fe gbe jabiru ga ga ri kici wa ga na dai a feji muhawara na feji muhawara ne feji muhawara na feji muhawara shi har tu babu ne ya zai lufakir gani bai zai shilo gani biyu a ciwa ga aji ba ne da nan ya e ga ya a caki jin a catu ba ji a sha man shi ga ji bayani da je laki amma man shi a ga sun sun a ci ji bayani a yi da dafe jikiyar masu ebe zamani fitani da na ci ci bari da nan ungoyi manji zan do ni ga de kejin makanta nan mun fu la san tube ke fitanu na je bo ji makanta ja karan e bo aga ji kiyo ada ya gun tangiyan egbin mu eh ana be ganga mai to mai yau magayen duwa hmm. zu khaulan zu khaulan ujewo makuku fáàjẹ̀ da nusa umariyau a ti da wariji ce agdan da wariji ce a sadu a kungawa zaka wuce lawaya wariji ko laji ganewa amma kaku na zu kaulan unbe gole e zane yayin zu kaulan e zabe wa zu kaulan lo zu kaulan ti fe ya labari da wuce wuce a wariji wuce ne gashi da da wuce kyaye nan gangan mu ya shi bayan wa gudu na ba wa gume jin bayani ya zai wuce wuti lulu bai wabu wabu ci jin bayani wuti jan akida wuncin inda mai jan akida wuncin sai jan hajjali wuji fa a shawale ga manji ga susun ina jafe gbe manji maga jin bayani ya yi jeje na yaji na egbe da ya biyu jade ba wuna sai dai ba wu ko laji ganewa fitinan na tun zamani alkaida bayan oji kami to ayi su tsami na ka kuna juna na Albani ga tubo Sheikh Fozani ga tubo Sheikh Bin ga tubo Sheikh Usaimi ga tubo Sheikh Abadi ga tubo man yi ka ka ka ka kai man dai sunna wuci ko wuci ko yi a jiki ga tubo Sheikh Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali takara ne sai da kutu wuci ga dididididididi ci bata yi ji ma ji ma ko ji gane ko patan sai da shek rabi ilmar kali wani mutu yawon ji patan ta bayani yi sararori da ba kibo da za zan ya iya bani da ko gboro cinin man jiga sun sun eza jiga agi ko la jiga ne wa ego ne egi makanta nole egi makanta ya zane wa sai ne biyo la guba babur ben ni ne dambo ne be man baba ben ne ka alagboro wuja cha dictate yan fitina yin noyen da luwa yau da abile gina gan daidai a babban wuya gudu kashi ta gina lo makanta manyan hukuranu hankali a zane wanda wa zuce gugbe ta ganin da ga fitina fito kiyo wai kayi ka ga ga wasu maji daidai ba na wuce ba mun kanin malami fa mun ci mun maji kiya no malami fa ba ko ko da da ga ji makanta no ga zugubo ta gun ja cha go man wa ga ga amma dai manya gane it's mean what it's right ta wala ne da daya wala samiya wani sọ ni àní ìlú abu ne insha Allah ka tó ń ya yàdé na di fiye ya yazid al-fakir kem na jiji gangan bi jabiru ibn abdullahi na wallawa alam bi sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa